mangwara kadai ai sassaken mangoro kadai ana tafasa shi ana sha yana da tasiri wajen duk wata cutar da take kona jini ko karancin jini a jiki sannan sassaken mangoro da saiwan mangoro in aka samu mutumin da yake fama da matsala ta basir mai tsoro wadda har yana fitar da jini to in yana tafasa shi yana sha da izinin Allah jininsa ya ɗauke. jinin sai ya ɗauke in kuma fitowa yake yi da sassaƙen mangoro da garin citta yanzu a samu sassaken mangoro a samu garin citta kamar cokali biyu a samu kamar cokali ɗaya a samu tafannuwa kamar cokali ɗaya a samu gishiri cokali uku a samu kanwa cokali biyu a haɗa waje ɗaya sai a tafasa shi da ruwa yadda mutum zai iya shiga ciki ya zauna idan mutum ya yi na sati ya shiga ya fita ya shiga ya fita duk tsoron da basir yake yi da duk fitar da yake masa insha Allah ta'ala Allah zai warkar da shi amma sharaɗi sai ya daina cin duk wani abu dangin maiƙo kaman cin nama da daddare kaman cin kifi kaman shan man gyaɗa kaman cin abu mai kitse duk ya dakatar da waɗannan domin cin abu mai kitsen zai iya taɓa masa wannan cutar sai kaga kullum baya warkewa yana zama sabo sannan kuma bishiyar da ake ce mata bishiyar da ake ce mata tafasa daga cikin abin da aka gano tana shi ne na farko duk wanda yake tafasa ganyen tafasa yana sha yana samun kariya daga cutar hanta kuma tana maganin ciwon koda koda kodan mutum an ce ta kamu da cuta na infection in dai samu 'ya'yan tafa ganyen tafasa yana tafasawa yana shan sakaman ti suka ce insha Allah ta'ala zai samu sauki sannan bayan nan suka ce ganyen tafasa tana maganin matsalar cutar fata a amradul hasasiya duk yadda fata yake jikin mutum ruwa na fita kuraje ko kaji wani ciwo ciwon yaƙi warkewa tafasa ganyen tafasa mutum yana sha yana ɗauke dukkan wani guba da wani ruwan da yake fita a jikin mutum sannan mutumin da yake da matsalan ido idansa kullum yana ja idansa kullum na ƙaiƙayi to tafasa ganyen tafasa yana sha shi ma suka ce da izinin Allah ana samun sauki kuma ana samun nasara to bayan ganyen tafasa yana maganin ido kuma yana maganin ciwon koda kuma yana taimaka masu ciwon hanta suka ce to duk mutumin da yake tafasa ganyen tafasa yana sha in cutar tari ta kama mutum duk tarin da yake samun mutum cikin dare ya yi ta tari suka ce in aka tafasa ganyen tafasa aka ba mutum na kwana biyu zuwa hukun Allah da ciwo za ta ɗauke. to ita kuma 'ya'yan tafasa amfanin amfaninta wannan 'ya'yan da kuke gani na tafasa in aka soya shi aka soya shi aka niƙa shi da safe ka ɗauki cokali ɗaya da yamma ka ɗauki cokali ɗaya da dare ka ɗauki cokali ɗaya na farko duk kitse da tumbin da kake da shi zai ragu na biyu yana maganin ciwon zuciya na uku yana maganin alsa na hudu yana taimaka ma ido wajen ƙara ƙarfi na biyar yana sa mutum ya samu bacci mai kyau na shida yana maganin damuwar da yi kwakwalwa yawa yana sa kwakwalwa ta samu relax na bakwai kuma yana bata dukkan abincin da ka ci shi ya zama guba madadin ya zama guba sai fita ita kuma rai dore ban san sunan da kuke gaya mata ba kun san rai dore ha mazamfari kuke ce mata ko ita wannan mazamfari da ganyenta da saiwanta shi ne rai dore idan mutum ya same shi yana tafasawa yana sha suka ce in yana da ciwon prostate enlargement Allah zai ba shi lafiya in yana da ciwon diabetes Allah zai warkar da shi haka da ciwo wanda ya shafi matsala na rashin bacci Allah zai warkar da shi a takaice tana maganin typhoid tana maganin malaria domin duk mutumin da ya tafasa ganyen kawai yana sha in yana da malaria Allah zai warkar da shi to bayan na akwai wata bishiya da wannan bishiya za ku ganta yawanci muna amfani da ita ba mu ɗauke ta da muhimmanci ba amma likitocin addini da na zamani suka ce binciken da aka yi idan mutum zai rike ta duk cutar da yake jikin mutum Allah zai warkar da shi aka ce menene suka ce ta ce bishiyar zogale